rashin girmama yarjejeniya ga mahukuntan ƙasar nan kowace irin yarjejeniya muddin mutane suna kan hukunci ba kasafai sukan girmama ta ba na biyu rashin ganin girma na ɗan adam domin mai wani yarjejeniyar wasu abubuwa ne da suke kunshe da kuɗi ana kallon girman kuɗin ya fi girman mutanen ko kuma ya fi girman ɗan adam ɗin misali ka ce a ba kaza kana ganin kai ai wannan abun kusan asara ce a ce a ɗauki waɗannan kuɗi a basu amma aka kalli aikin su aka girman abubuwan da suke yi aka kalli irin abubuwan da za su samar ina ganin babu wani dalili da ba za a girmama wannan yarjejeniyar ba domin in ka tallafa wannan ka girmama yarjejeniyar nan gaba ɗaya hanya ce da za ta inganta zaman lafiya na shi kansa al'amarin zaman lafiya na kasa ci gaban ƙasa na siyasa da tattalin arziki da ma zamantakewar mutane duk gaba ɗaya 'yan najeriya ne kuma najeriya za su yi wa aiki amma ga misali za ka ɗau ɗan majalisar tarayya mutum ɗaya kacal yana samun kuɗi wajen naira miliyan goma sha uku a wata naira miliyan goma sha uku nan ina jin za ta ba wajen mutum arba'in aiki a jami'a za ta biya albashin mutum arba'in jami'a ɗaya mutum ɗaya wannan iyakacin abin da muka iya sani ne naira miliyan goma sha uku da mutum yake iya samu kuma babu wani dalili da 'yan siyasa za su rinka yi wa mutane irin waɗannan abubuwan a ƙasar nan to amma wai ita yarjejeniyar nan da ake magana ta 2019 wasu abubuwa ta kunsa ne tsaurara waɗanda suka gagar kwandila? Me ya tsauri a cikinta? Yanzu misali, ka ɗau maganar kuɗi wani percentage za a ba su kamar misali na responsibility allowances nan wanda gyara ne kawai za a yi a cikin karkar ka ɗau maganar eh, some, other allowances ka ɗau maganar staff in fact ma ai akwai court injection wanda yake kotun nan in ma kana tunanin son zuciya su kai gwamnatin tarayya ita ta kafa kotun nan ta industrial court kotun industrial court nan ta ba da hukunci da yake goyon bayan irin abubuwan da suna su suka yi kuma ta yanke hukunci kuma ita kanta gwamnatin tarayya bata karyata abin eh, hukuncin da kotun nan ta ba in the sense that bata ce bata nuna rashin yarda ta ba domin bayan an yanke hukunci ba su yi appeal ba ba su dauka kara ba kuma har yanzu ba su dauka kara ba kuma sannan ba su zo sun aiwatar da abubuwan da kotun nan ta ce a yi ba ga batun cewa a samar da kayayyakin aiki a jami'o'i don a rage cunkoso da sauran abubuwa da su a baya su kuma kungiyar asu suka yi duk yana cikin batun nan na yajin aiki yarjejeniyar nan ta 2009 ai na sha faɗa wannan magana ta baya wallahi tallahi in ana so a kawo ƙarshen matsalar harkar ilimi a ƙasar nan sai an sa dokar ta ɓace kan harkar ilimi kuɗin da ake bayarwa kan harkar ilimi ya yi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ɗin ma ya yi kaɗan kaɗan shi ita ke magana guda ɗaya babban matsalar harkar ilimi harka ce da in kai ba yanzu yanzu zaka ganta ba su kuma 'yan siyasa ƙasar nan kullum tunanin su yi abubuwan da al'umma za ta gan ce yanzu yanzu yanzu ga sha yanzu magani yanzu ka ilimi ba sha yanzu magani yanzu ba ce magana ce take buƙatar kuɗi maƙudai wanda zuwa gaba za ka gani kuma in ma ka gyara harkar jami'a baka gyara harkar makarantun firamare ba baka gyara harkar makarantun secondary school ba haka za a samu wannan matsala saboda haka harkar ilimi a kasar nan gaba ɗaya dokar ta ɓaci take so gwamnatin tarayya ta kai kuma a ware wasu lokaci na doka ta ɓaci kamar misali a ce a ɗau shekara biyu a fara gwaji pilot a ga doka ta ɓacin nan da irin kuɗin da za a sa kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta ce a ware wasu maƙudan kuɗi a cikin bajet na kowace shekara ga harkar ilimi a gwada akan Najeriya in ma zai fa haka Najeriya a ce 30% na budget din Najeriya kuma kan harkar ilimi. Wai su a nasu bangaren su malaman jami'an nan ko kuma ma'aikatan jami'an nan tunda su su ne yanzu suke wannan yajin aiki da suka kira na gargadi. Baka ganin akwai wata hanya da za a iya fuskantar juna su fahimci juna da gwamnati maimakon a ringa kulle makarantu kullun 'ya'yan mutane ana ana ana kawo musu wato naƙas a harkokin karatu. To ai misali mutanen da suke tafiya suke jagorancin kasar nan shin gaskiya ne sun san mahimmancin ilimi kakkai mamaki akwai mutumin da yanzu ake da case da shi a national assembly akan jaraba ma zana ma akai SSC to mutumin da yake da wannan tunanin mutumin da yake da wannan ɗabi'ar SSC an zana mai ya tafi national assembly wani irin tunani kake tunani kake da shi akan harkar ilimi to ai kaga ba wani abin da za a ce ana tunani a ce wani wai zana SSC fa zana mara kai to wani irin shi fa ba zai iya zana ba amma ya saboda yana da kuɗi yana ya samu wani ya zana mar to wani tunani gara akan ilimi kuma waɗannan mutanen suna daga cikin irin mutanen da suke a cikin wannan eh, majalisar ƙasar nan wanda su za su yi doka su za su yi bajet su za su bibiye su za su bibiye da za a yi budget to da za su yi wa mutane wani abin tafi amma ana magana ne a bangaren su malaman makaranta ko ma'aikatan su jami'a din da suke wannan yajajen aiki yau a rufe gobe a bude da sauransu baka ganin lokaci yayi da watakila za su sake salo na bibiyar wannan waɗannan haƙoƙi da kuma abubuwan da suke gani ya kamata gwamnati ta yi don a inganta tsarin ilimi a Najeriya to eh, tunda ba ka san dai ba zaɓe ba takara za su tsaya ba ballantana a ce da harkar takara kawai zaka iya canja kuma malaman jami'a ba za su iya canja mutanen kasar nan su ce yau ku zaɓuwa na ba ba su da ƙarfi ba su da kuɗin da za su irin wannan saboda haka mutane suna ganin cewar hanya mafi sauki kuma mai ƙarfin tsiya ita ce kawai hanyar yajin aiki To amma za ka ga yajin aikin kuma idan an yi kamar kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu. Misali tun lokacin da aka yi wannan yarjejeniya 2009 kafin shi marigayi yar ado ya mutu ko kuma daga lokacin da aka yi zuwa yanzu an yi aje yajen aiki ya fi sau shirin masaki ba tare da kuma gwamnati ta yi wani abu ba kuma a dawo a ci gaba da aiki. To ai abin da za ka kula hukuntan ƙasar nan ba sa jin kowa da zarar sun hau ba sa sauraron kowa ba wanda za su saurara. sai yan uwansu yan siyasa in ka ga mutum an fara sauraron mutane to dab da lokacin yakin neman zaɓe ne amma duk abin da zaka faɗa ko dan wanda zai ma shine member national assembly ita ce hanya hanya ta demokradiyya ita ce za a bi a warware matsala mutanen da suke bin hanyar don demokradiyya sukan zo da wasu shiga ta yaudarar mutane kafin su je amma da zarar sun je ajiye kowa suke yi yanzu ga halin da ake ciki ita kungiyoyin um, nan na ma'aikata waɗanda ba sa korawa a jami'a suna yajin aiki na gargaɗi kuma sun ce in ba su ga wani abu daga gwamnati ba za su tafi na sai baba ta gani kuma an sha ganin irin waɗannan abubuwan misali su ma wani lokaci asu zaka ji an ce suna cewa kaza suna yin irin waɗannan abu menene mafita a wannan yanayi a daidai lokacin da ita gwamnati kuma har yanzu bata wani abu da za a ce wato na ku ku gani ba mafita shine gwamnati saurare su saboda ba da ka suke ba akwai ne akwai hukuncin kotu saboda haka wajibin gwamnati ne musamman masu shugaban kasa ya kamata ya karkato ya dubi irin wannan matsalolin da suke damun mutane yi amfani da executive power ɗinsu ya zo ya kawo ƙarshen wannan matsala me wane bai san irin mutanen da yake naɗa ba da suke jawo tarnaki akan wannan harkar ya kamata shi shugaban ƙasa ya amfani da executive power ɗinsa kuɗin ƙasar nan an yi su ne an samar da su ne don tabbatar da ci gaban wannan ƙasar kuma babu wani ci gaba ta kowace ƙasa da zai zo muddin akwai na ƙasu a cikin harkokin ilimin ƙasar wannan babban abu ne da ya kamata a kalla kuma su mutane ne wajibi ne a kula da su hujja guda ɗaya a lokacin da kake aiki kowane irin ma'aikaci ne kai kamata yi abin da kake samu da yanayin aikin ka inganta domin ka samu dama yadda zaka ga wata da aikin ka yadda ya kamata albashinka da allowances ɗin ka kula da harkar gidanka yayin da ka zo nan kana mutane al'amura sannan an samu ma da duk kayayyakin da zaka yi aiki da kuma yadda zaka kula da iyalanka ma harkar staff school harka ce ta iyalai ya zaka musu ya kamata a tabbatar harkar ilimi misali ba harka bace da zaka zo yanzu ka tafi an academic staff ko non academic staff for example misali wanda non academic mutum zai iya zuwa ya fara aiki tun safe ba shi da lokacin aiki ba shi da asabar ba shi da lahadi musamman ma a jami'o'i zaka ga suna irin wannan aikin ba su da lokaci daga safe daddare zaka ga suna yi kuma sau da yawa zaka ga ba su da asabar ba su da lahadi to amma in an inganta rayuwarka an inganta rayuwar aikinka ai zaka ji daɗi ka aiki sacrifice din ma zai fi yiwuwa